والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه Amma ba a يوم الدين alaikum بعد السلام عليكم barakato. الله وبركاته يوم ga watan رجب hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da goma ga watan march shekara ta 2020 muna cikin karatun littafin jawami'ul fawaid fi tahsilil ilmin nafi yau za mu tashi shafi na 159 na alfa'ida rabi'a bismillahir rahmanir rahim fa'ida ta hudu wato ya kamata gare shi ya tabbatar a wajen karɓar ilimi bi ma'ana ya yi bincike ya tabbatar cewa ilimin da yake karɓa daidai ake ba shi ilimin kada ya yawaita don akwai ɗaliban da suna karatu so suke su ɗiba da yawa ba wai su gane ba a'a ya yi tasabbus ya tabbatar malamin yana ba shi ilimin da ya dace sannan kuma kada ya yawaita ɗiba ya ɗiba daidai ruwa daidai kurji kalilan kalilan a a ringa ɗaukar karatu kaɗan kaɗan kaɗan asba ya tamilu muhibbu gwargwadon yadda haddashi zai iya ɗauka wa yaqrubu min fahmihi gwargwadon abin da zai yi kusa da fahimtarsa burin abin da ya dai fahimci karatun fa inna Allah ta'ala yaqul domin lalle Allah ta'ala yana cewa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahida kafirai suna cewa me ya sanya ba a saukar mai da qur'ani jumla ɗaya ba a dunkule kawai a saukar da ƙur'ani tun daga fatiha har nasi lokaci ɗaya an gane da ce ka zalika da musabbita da ku adam wa rasar lahu mun yi haka ne don mu tabbatar da zuciyarka akan imani da fahimta kuma mun jeranta ma shi gayan jerantawa kaga shi ka duba wato an sauka ma annabi da karatu ne kaɗan kaɗan domin manzan Allah ya riski abin yadda ya kamata kuma ya haddace abin yadda ya kamata to wannan ne abin da ya kamata ɗaliban ilimi su yi koyi da shi in za a yi karatu kada mutum ya ce a yau yake so a karantar da shi duk wani ilimi ya sani gaba ɗaya ya bi a hankali a hankali har ya fahimta na'am Husainin radiyallahu anhu qala an karɓo daga Husain Allah ya ƙara mishi yadda ya ce ja'at imra'atun ila halaqati Abi Hanifa wata mata ta zo halka na ainihin Abi Hanifa rahimahullah wa kana kalam ya kasance abu hanifa yana tsawaita magana sai ta tambaye shi dangane da wata matsala na shi, wato ta tambaye shi da kuma shi da ɗalibansa ta tambaye shi wata matsala sai ya zamanto da shi da ɗalibansa ba su iya kyautata wani abu na jawabi ba sun kasa ba matar jawabi gamsashe sarrafa ila Hamad bin Abi Sulaiman sai ta juya zuwa ga Hamad bin Abi Sulaiman ta je ta tambaye shi irin wannan matsala din ba ta ba ha faraja ile sai ya amsa mata sai ta gamsu da amsar sai ta koma zuwa ga Abu Hanifa rahimahullah qalat sabrartumuni sai ta ce musu a sai ta ce a abin a ta ce kun rude mu mm. ha duk gaba ɗaya abin nan kun rikitar da mu mm. kun rikitar da ni sami'tu kalamakum falam tuhsinu shay'an na ji maganarku ba ku iya kyautata wani abu ba kun rugar da ni qala abu hanifa sai abu hanifa sai ya ce ata hamadan wato sai abu hanifa ya miƙe faƙama abu hanifa fa ata hamadan sai abu hanifa ya miƙe ya je wajen hamad bin suleiman dan ya ji labarin irin fata wanda ya bayar sai ya gane hamad bin suleiman ya fi shi ilimi faƙala lagu sai ce ma ji abika ya zo da kai ya ce na zo in nemi ilimin fikihu ne gaskiya na fahimci ina da ƙarancin sanin fikihu sai ce to ka koya kullum kowane ne ka koyi matsaloli guda uku kullum ka zo majalisi na ka duba lokacin fa abu hanifa yana da majalisi shi amma ya tashi ya je majalisin malamin da ke gaba da shi sai malami ya ce kullum ka koyi matsaloli guda uku na fiqh wala zai alaiha shay'an kada ka ƙara wani abakan guda uku nan har sai wani abu da ilimi ya tabbata a gare ka sai ka kafu a ilimi an gane kuma nan ban ce mutum fakihi ba ana nufin kawai dan ya zo ya haddace ahalari ashmawi kaza kaza ba a ya san ka'idojin da aka gina kowace matsala kun gane in aka buɗe babi to wannan babi akan me aka bude duk wacce ka'ida ce ta usulul fiqh da ka'ida na qawaid na qawaid aka yi amfani aka gina wannan abu kuma da wannan ko idan ya zama to kawai tattara ka iya shu kai ba fakihi bane kawai da kai kai mutum ne wanda ya kurkuza a jami'a ana koyon translation yau kai mai fassara ne kawai ba fakihi ba a karbaka wannan babin da aka bude din nan yi a yi shirin dan mutlakan Yani, سواء kana dama حيض او دم نفاس او كذا او او, أو نفاس او maka la wai wai akan wani ka'ida aka gina wannan babu a ai malamai ai malamai Allah kai kan malamai kuma ga annaba annabawa ne kawai baiwa ne da ka san musu abubuwa ba ma iya gane komai to wannan mashirmanci ne ba fa kishi bane wato ta abin da ga su biyo sun gina suna da dalilin gina shi a gane kaga ka ce yufa an yasira dan mutlaqan akan me ya kira shi al-mushaqqa tajlibu at-tafsir wannan babu gaba ɗaya shi aka bude babu da shi an gano wannan in ga wani abu sai ka ce a wannan an gina shi ne akan amalu ahlul madina akwai hadisi kaza kaza kai bayani dalilin da yasa malikiya sai kaza ta ce to wannan faqihun ne maliki amma ba wai dan ka iya dan ka iya fassara kai ba faqihi bane fa ji wannan ai sai ka san dalilin me yasa malikiya ba su doki wannan hadisin su yi aiki da shi ba me yasa malikiya suka ajiye hadisin nan suka dauki kaza duk sai ka san dalilin su akan abubuwa to sannan ka zama tofaki akan shi an gano wannan ko yawwa fa'ala wa lazima al-halaqata hatta faqiha sai shi Abu Hanifa sai ya aikata yayi biyayya ga malami kin wanda zai ce wallahi malam wani bai san karanta da ni ka ji wani ringa daukar matsaloli guda uku ya mai da ni da gigi to wallahi karatun an fasa irin wani ya taɓa faruwa wani bawan Allah ya zo karatu ya zo ya sa ya sa ahalari sai ya ɗauko wa salim ya sanya sai ya ɗauko akarab ya sanya mai misali ya sanya ya ɗauko dai ya yi sama ya yi ƙasa to sai na ba shawara na ce a san samu da mun tsaya kan ahalarin in mun gama sai mu sa na gaba ce shi ya iya nace to tunda ka iya ahalari sai mu cire ahalari amma zan ba jarabawa da sauran in na jaraba kan ka ci jarabawa sai kai yace mai jarabawa sai to ka zo gobe washe gari bai zo ba da yake zuwa mai yasa sai kawai na ji labarin shi ya je wajen wani malami sufi ya ce ina karantar da shi kai malamai sai kuma wajen wani sufi yana karatu ya ce ya zage ni a nan sun da je da sa ce ai yanzu wani ya bar wajen yanzu yanzu ya da ya bar wajen da ya ce kaza kaza ya zo karatu wajen da ka kore shi ba ka son karanta da shi a ce, shi kadai ga dalibi me yamin da ban so karanta da shi ba ka dalibai a nan ba ni ba ma san shi ba ya zo karatu ne na ba shi shawarwari akan ilimi misali ga abin da zai karanta to kuma ya ce mun shi ya wuce na nace to yanzu zan bai jarabawa me yi laifi na za ka dalibai suke wani dalibi yana so kawai ka bar shi yanda yake so yi in ya zo ya ce ga littafi kawai ka ce bismillah ya ja ka ya ja ka fasara ya ja ka fasara ya ishe ka ya ito shi ce sai juma eh? to shi ne <laughs> na kanan nasu yashiruna ilayhi bil asab ya kasance mutane daga baya da ya hakuri ya lizinci hamad sai zama to mutane suna ishara a gare shi da yatsu ana cewa kun ga wancan malamin ne Abu Hanifa Allah ya ba shi biyu saboda haƙurin da yi wajen zama da malamin shi zuhud بسم الله الرحمن الرحيم الفتى بالمال زهوا وما فيه يكون shin saurayi zai ringa takama da dukiya saboda girman kai shin saurayi zai ringa takama da dukiya saboda girman kai wa ma fihi min atzazi abin da ke tare da shi na takama ya futu zai kubuce wa ma fihi min atzazi abin da ke tare da shi na takama ya futu zai kubuce دو ويطلب دولة الدنيا جنونا ودولتها مخالفة المخالف ويطلب دولة الدنيا wato yana neman daular duniya jununan saboda hauka wa daulatu a alhali daular ta mukhalafatul makazi abin cakudawa ne da kaskanci abin cakudawa ne da kaskanci da ababen kunya na da namin nan rahilu ala wafazi da mu da duk wanda ke cikin duniyar nan ka safirin aikar musafiri in an sa school safirin jam'i ne na musafir musafir musafirani safirun an gane ku ayyuhan nas atimmu salatakum fa na qaumun safirun ko hadisun waye wannan hadisun na ganin Umar nan Khattab ne ke cewa ya ku mutane ku cika sallan ku domin mu mutane ne safirin shi ya yi limanci bayan ya gama limanci ya ce to ya ku mutane mu mata biya ne ku cika sallan ku mu mutane ne safirin da sukun wato musafirun amma an sa fata ba safarun tafiya din safar shine tafiya safirin kuma matafiya eh? da mu da duk waɗanda ke cikin duniyar nan ka safarin tsawon matafiya ne da namin na rahil wanda tafiya ya kusanto a gare mu alawa fazi da gaggawa ala tsolin ta hawuni wannan fazi jahilna mun jahilce ta ka allam na tabira kamar ba mu taɓa gwada ta ba mu taɓa jaraba duniyan nan ba ala tsolin ta hawuni akan tsawon wulaƙanci wannan fazi da jinkirin tuba akan tsawon wulaƙanci da jinkirin tuba wala ta da gairul ishtiyaz ba mu sani ba ya Allah lumsa biya cewa ashe ashe babu zaman dindindin a duniya ba mu sani ba ba mu san cewa duniya babu zaman dindindin ba mun dauka ai zama dindindin ake wala furija ba ko ba mu san cewa babu yaya bakin ciki ba gairul ya in ba getar sanadi ba ba mu san cewa babu abin da ke yaya bakin ciki ba in ba getar sanadi ba mun dauka za a samu yaya bakin ciki a duniyar nan na'am Kuma wa tafsiru sujudi bila riya'in bilayli muslimin wasu sitil daji bismillahir rahmanir rahim tafsiru sujudi bila riya'in bilayli muslimin wa daji da yawaita sujada ba tare da riya ba bilayli muslimin a cikin dare mai duhu wa sitiri daji da kuma sitira wanda yake mai duhu wa faidu dan min dhikr al-mafaji da kuma bayyanar da nadama kowane lokaci wa faidu da zubar da hawaye da kwararar da hawaye min zikirin al-mafaji daga ambatan mai afkowa daga ambatan mai afkowa shine mutuwa alayka kun rafi sautika bil bukai min awjaji ko min iwjaji ka lizimci daga sautinka da kuka alama kunta fihi akan abin da kasance a cikin sa min iwjaji na karkacewa annaka an sunna gadan aziyya wa tusqal hauda yawman la zujaji la'allaka wato wala Allah kai din nan an kuna aziyan ka zama to mai babban rabo gadan gobe kiyama zai iya yiwa gobe kiyama ka zama mai babban rabo wa tus haus a shayar da kai ainihin tabci yawon wata rana din jashi da tangaran zai iya yiwa a shayar da kai tabci a wannan rana da tangaran bi bulgati fa'idin wa sururi naji kuma za ka tsira sai ka tsira daga munakasha na hisabi tattaunawa na hisabi bi bulgati fa'idin da irin guzurin nan na wanda ya samu nasara Wasururu na ki? Da farin cikin wanda ya tsira daga azaba. Bisku yana da mafannin wajen na biyar. أخرج ابن أبي عاصم بالسنة عن أبي اليمان الحوزني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال an karbo daga abin darda Allah ya kara mishi yadda ya ce ka shaidun ku da tsine wa masu mulki domin lalle tsine musu mai aski ne tsine musu yana aski kuma kyamansu yana hallakarwa an ce tsire musu mai aski ne shi me yake askewa ba wai yana aske kai bane yana aske addini in dai mutum zai dinga tsine ma shugabanni to karshen al'amari wato zai nemi addinin shi ya rasa ko da shugabannin nan fasikai ne ko da shugabannin nan sun zalunce shi sun yi abin da bai dace ba to shari'a ta ce baya kamata ka tsine musu ko ka zo ka zage su yana daga cikin imani da kaddara ka yi haƙuri da zalincin shugabanni an gane wannan ko Allah ta'ala yana ɗora shugabanni a kanmu ne saboda ayyukanmu in ayyukanmu na da kyau Allah zai ɗora mana shugabannin da za mu ji daɗinsu in ayyukanmu ba shi da kyau Allah zai ɗora mana shugabannin da za su takura mu rayuwarmu ba za mu ji daɗinsu ba to mu dage da gyaran ayyukanmu mu dage da tuba mu dage da istighfari saboda Allah subhanahu wata'ala ya ji kanmu ya ba mu shugabannin da za su ji kanmu kuma shugabannin da suka san abin da muke bukata an gane wannan ko ila ka ce ya aba ya aba darda aka ce ya aba darda na'am kaifa in ra'ayna minhum ma la yaya za mu aikata idan mun gani daga cikin abin da ba ma so in mun ga shugabanni suna aikata wani abu suna takura mana ba ma in ma saban Allah ko kuma mu da kanmu sun kawo wasu irin policies wanda wannan policies din ya ya takura ma rayuwarmu yana kawo mana cikas yaya za mu aikata ya ce ku yi haƙuri yau wato idan kuka yi hakuri? idan Allah ya ga wannan daga shugabanni sun takura muku da yawa ko kun yi hakuri kun bi dokar Allah sai Allah ya tsare shugabannin gare ku da mutuwa sai Allah ya ɗauke muku wannan shugaba sai a canza muku wanda zai ji ƙaunar amma fa sai kun yi hakuri shi wannan kalma na izbiru ya ya kalma ne mai fadi ba akwai asbaru a ala da'atillah asbaru ala ma'atillah ko amma asillah akwai asbaru ala aqdarillah akwai yin hakuri akan biyayya ga Allah in muka ga shugabanni suna aikata abin da bai dace ba to wannan wani jarabawa ne daga Allah kuma Allah na ce mana kun mun laifi ku dage ku koma gare ni to idan muka yi haƙuri muka tsaya muka jure muka yi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala sa'annan kuma muka yi haƙuri muka nisanci abubuwan da Allah ya hana ko kuma muka yi haƙuri akan kaddara da Allah ya zara muka yi haƙuri da shi to Allah subhanahu wata'ala ya san mun masa biyayya a lokacin nan sai Allah ya biya mana bukatunmu sai Allah ya tsare shugaban a gare ku ta hanyar mutuwa an gane amma idan kun ce ku ne za ku yi maganin shugaban kuna da takobi za ku iya zanga-zanga za ku iya ɗaukar makami sai kun kifar da shi sai Allah ya bar ku da takobin ya gani in takobin ku zai iya wani takobin ku ya fi na shugaba sai a gani da takobin shugaba da naku wanne ne ya fi iya tsara an gano wannan ko to wannan shine abin da Abu Darda ya ba da shawara gawa ya ba da shawara ga ainihin bayan Allah a wancan lokacin bai ce fa inna Allah bai ce musu idan shugabanni suna aikata abin da ba kwa so ku fito ku yi zanga-zanga ba bai ce musu ku fito ku ɗauki makami ba sai ce musu kawai izbiru wannan shine shawara ne shawara salafiya tun daga zamanin manzan Allah sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'i wannan shine shawarar da magabata suke bamu wanda shine kadai hanya da zamu samu waraka an gane mu musulmi ne mu ba turawa bane in baka dauko abin turawa sai mu zama to da wuziyar kare kai ba rago ba kai ba kare ba to ya zai abin ya tasiri da ba kai karen ne to sai sai a baka abu daidai da kare to za ka kai din nan musulmi ne kai kana so kuma ka dauko wani tsari na kafiri ka cakuɗa shi ka mai da shi kuma kai musulmi musulmi kafir kafir? ka zaɓi ɗaya mana in ba ka zama kafirin gaba ɗaya ka ta musulunci ko ka zama musulmin gaba ɗaya ya ayyuhal lazina amanu dukulu fi silmi kafa wala ta tabi khudwati shaitan shi ya sanya kaga larabawa suke wahala sosai kaga larabawa sun dauko demokradiya kusan kaman sun fi turawa ma hauka akan demokradiya ɗin kullum cikin zanga-zanga suke suna fito da mata da ƙananan yara kan titi ana tsalle ana ihu irin abin da ma ba sa yi amma suna samun nasara an samun nasara kullum sai dai a ta zubar da ji amma kaga turawan in kai zanga-zanga suna samun nasara me ya sanya kafirai ne su wanda ma sun tsara abin da daidai da kafircin su to kai musulmi ka ki tsayawa ka bi addinin ka ka ki tsayawa ka bi nasu kai ba dan demokradiyya da tsantsa ba kai kuma ba musulmi tsantsa ba to biya sunanka gashi nan dai kayi kama da rago ga ɗan ƙaho-ƙaho kuma sannan ga dai ga kuma baki da wasu abubuwa irin na kare kaga akwai matsala to wannan shine abin da yake damun musulmi sai su ɗauko abin turawa kuma suna so wai su samu nasara a kan shi wanda wannan ba zai taɓa yiwuwa ba an gane wannan ko na rijalu sikatu wato mazajen hadisan amintattu ne su Banda abin اليمان الحوزني Sunan shi Amir bin Abdullahi bin Luhai عبد الله ya ruwaito wani hadisi daga Abu Umama da Abu Darda da baban shi Abdullahi bin Luhai wa Ka'ab al-Ahbar wa anhu Safwan bin Amr عبد الله بن يزيد الشامي ذكره ابن هبان بالثقات قال ابن الحفان لا يعرف له حال يجي شي وانا متوم بقى سهالين شبا مجهول الحال ليش قال الحافظ ابن حجر مقبول حافظ ابن حجر يجي اه مقبول ليش والاثر اخرجه ابن زنجويه في كتاب الاموال وانا اثري ابن زنجويه يا فتر دشي اشكل لتابع كتاب الاموال من طريق الى طريق نفسه السادس جاء في cikin التاريخ الكبير na Imamul البخاري قال اتيت ابا امامه فقال نازو sai ya ce kada ku zage hajjaj domin shi amir shi shugaba a kan shi gwamna ba a gare ka hajjaj amma ni ba gwamna na bane amma ina baka shawara ne kada ka zage shi an gane wannan kai gwamnan kare ni ba gwamna na ne. idan ya zama to ni ina wani gari ni ina wani gari sai ya zama to wani gwamna yana zalunta mutane zan yi wa'azi a kan shi a can garin ko ba zan iya ba matsala ne wanda malamai suka yi sabani kan shi ni ba gwamna na ne. kuma in na faɗa mutanen can ba za su bai tawaye ba ya wato amma idan gwamnan kare amma ce gwamnan kaduna sai na zo ina yin wa'azi ina faɗin kurakuran shi da zaluncin shi da kaza da kaza da kaza da kaza kaga a hankali a hankali kamar ina motsar da talakawa ne zo su fito na fito da shi gwamnati to shi yasa ya ce masa kada ku zagi hajjaj domin ni domin kai gwamnan ka ne amma ni ba gwamna na bane shi an gane wannan ko to so akwai masu ganin cewa tun da bai ba gwamnan ka bane za ka iya yin wa'azi a kan shi inda dama dalilin da ya sanya wato ba a yin wa'azi akan shugaba irin wannan domin tsoron kuruci domin tsoron kada a yi fito na fito a gare shi kama misali yanzu ni ina can lagos ah, sai zazo ina wa'azi akan kaduna kaga mutanen lagos ne kadai mutanen lagos ba ai kaduna ba ne to wasu ka ce a'a ai idan kai wa'azi a lagos akwai yan kaduna masu zuwa lagos din wasu sun zo karatu wasu sun zo kasuwanci wasu zo ziyara za su ji wa'azinka sannan ban da wannan ma yanzu ga hanyoyin sadarwa cikin sauki yanzu ko ina kake ko da kana Nijar ne in kana wa'azi a Najeriya wani na ji fiye ma da wanda yake Nijar din. kawai bai halarta ba kawai an gane ko da ba a garin ku ba ne, dai kana in dai kayi zamani da gwamnan kada ka yi amma in gwamnan ya riga ya sauka ya zan baya kan mulki zaka iya buga misali da irin zaluncin da ya a lokacin sa inda yanzu shi ba shi ne kan mulki ba faɗin kurakuran shi ba zai janyo uruji ga shi wannan shugaba ba Allahu a'lam kulna amma qawlu laysa alayya bi amiri sai ce amma ce wanda yayi laysa alayya bi amir shi ba shugaba na bane لأن أبا أمامة الباهلي في الشام. domin aba umama albahili yana شام. الحجاج بن يوسف shi kuma hajjaj bin yusuf al-saqafi ba amir bane akan sham a shi gwamna ne a iraki a lokacin na misali kulna sun muka ce amma qauluhu cewa da kakar ku zagi hajjaj domin lallai shi gwamna ne a gare ka wa laisa alayya bi amirin fa'ida وهذا لا يدل على جواز لعن والد ببلد لست من اهلها wannan baya nuni akan halaccin tsine ma gwamna a ƙasan da kai baka daga cikin mutanenta kun gane wannan ko baya halatta wannan ba yana nuni akan halaccin tsine ma gwamna bane a ƙasan da baka daga cikin mutanen da kaula mu laysa alayya bi amir yush'iru bi eh kamar yana nuni da halaccin tsine masa in ka kasance kana wajen wilayansa eh da wannan ne wasu yan sururiya suke zagin wannan wannan ya sunan shi a wani malamin da na misira a raflan cewa wai raflan ya yi wa'azi a kan gwamnan qatar ya yi wa'azi ya mai kaca-kaca ya nuna ba mutumin kirki ba ne a zalimi ne ka za ka zara sauran haka sai ka ɗauko fatawan fauzan ya ka tambi fauzan ya hukuncin mutumin da yake wa'azi yana zagin shugaban gwamnan wani gari wasu fauza ya ce to ai wannan ba a kidan ahalus suna ba ne, aqidan salafus salih bane ba ne na khawarij to 'yan sururiya sun ce cewa kaga fauza ma ya nuna cewa raslan na khawarij kamar abin da zai baka mamaki su kuma 'yan sururiya abin da zai baka su kuma 'yan sururiya kuma in karaka su kuma ba sa ganin laifin abin da raslan din yayi su dama abin da ya bambanta 'yan salafiya da su su yan salafiya ba sa suka shugabanni ba sa kira zuwa ga aibus tawaye su kuma yan sururiya suna suka shugabanni suna kira aibus tawaye kamar saboda su zaki ainihin rasulan suka kawo fatawan fauzan kai za ka ɗauka sun yadda da fatawan fauzan ɗin ne to ko wani bawan Allah dan sururi ne ana tattaunawa da shi sai wannan ya ce to kaga wannan ya nuna kenan cewa ashe abin da sayyid kutub yake yi na tafsirul mujtama da kuma kira zuwa ga ayi tawaye ga shugabanni ashe ya saba sai kuma yake na sai kuma kuma yadda raka fauzan kuma yace wannan ra'ayin fauzan ne yayi musu to kuma kai amfani da wannan kace ce raslan ko na kawari ka duba yadda suke yin abubuwan su bai yadda da wannan da fa shi shi a wajen shi wato abinda raslan din ya aikata shi ne daidai a ka'ida amma da yana so ya zage shi sai ya ɗauko fatawan fauzan sai za ka ɗauka fasalar sai dai ya yi da fatawan fauzan to haka ɗan bidiya ke yin abubuwan shi akwai wannan bidiya ko sauran wannan ƙur'aniyun muna tattaunawa da shi kan wata matsala irin wannan ya faru muna tattauna aka zo wajen a illan lama daidai wannan wajen ya ce masa menene ma'anar lama tunda ka ce ƙur'ani zalla kuke bi ya ce ai abu ne mai sauki gashi na a cikin fasar malamin kuma malamin guri ya ce mai malam ya ce sai ya ɗauko tafsiri ya karanta shi alhamdulillah godiya ta tafi daga Allah ba ma hadisin annabi ba yanzu ka da maganar malami ne ka ga wannan ashe hadisi ma yanzu ka dawo yanzu ka zama ahlus sunna ne yace Allah ya tawaki ne waje yace Allah ya tawaki ne da hadisi to to a cikin littafin kawo hujja da Qur'ani yace mai illan lamun kawo haka haka lamun ya zama mai dodo yace ba za ka bar nan ba sai ka kawo ma'anar lamun ya buga ya buga na ce lamam din nan ba ka ce ƙur'ani zalla ba illan lamam to haka suke yi sai ɗin in ba gano zai su da koma abin da ka yarda da kai to yanzu kai ma ka yarda da shi a a bai to aje shi <laughs> na'am بل الذي استقر من عمل من من عمل العلماء الراسخين في العلم هذا مثال يوم وتكرم مجانا رسلات الناس malamai dama sun yi sabani kan matsalan idan wani shugaba yana wani gari za ka iya yin wa'azi a kan shi ya yi kurakure ko ba za ka iya ba kun gani amma abin da yake raji ba a yi kamar bayanin da na da zugo saboda yana iya yiwuwa mutanen duk wani ruwan duniya yanzu a hada suke wani zai iya kawo ziyara dan wani gari ne kuma kana zagin gwamnati shi kuma ya gamsu ya ɗauki wannan ideology ya kai garinsu ko kuma yanzu ga hanyoyin sadarwa cikin sauki kawai abin da sauran haka nan kaga anan wajen matsala ce khilafiya aka yi amma ga wanda shari'a to sai shek zan yace ce aqida ce ta khawarij to duk mutumin da ya dauki wata aqida ta khawarij ana kiran shi khariji ai sai sharuda din cika ko ba mu malimu to shin mutum kamar rasulullah da irin da a wanda yake na kariya ga sunna da salafiya ka kalli kamar wannan ka kira shi dan khawarij ko da ai wannan kusuran zaka ce Allah a sarki malam wani ya dan samu zamiya a nan wajen ba ma tare da shi a nan shi kenan kawai ka gama amma ya ce fauzan ya ce baraslan fauzan bai ce baraslan haka ba an tambaye shi ne ala sabirin umu. shi kuma ya ba da amsa ala sabirin umu. amma da an ce mai rasulam zai ce wa iya billah rasulam ba dan kawai ba zai faɗa kai tsaye na'am هل الذي استقر بعمل العلماء الراسخين في العلم؟ آه أبدا يتبتع. تقول شيء أيكم معلمي راسخون في العلم. أن لعن الوالي ببلد لست من أهله cewa lallai tsine ma gwamna a cikin garin da wanda kai baka daga cikin mutanen garin yawa ana lissafa shi tawaye ne ga amir al'azam an gane kamar kai tawaye ne ga shugaban gaba daya ai ko da baka yi tawaye ga gwamna ba kai tawaye ga shugaban da ya naga shi eh inna ibn ash'ab kharaja ala al-hajjaj bin yusuf ai ibn ya yi tawaye ga hajjaj bin yusuf الذي كان واليا على العراق وان لوكاشين شيني غوبنا نا عراقي after هذا الخروج الى ان على عبد الملك بن مروان sai wannan khuruji ya janyo har yayin tawaye ga Abdul Malik bin Marwan shi kuma daga daga gwamna sai gashi kuma daga baya sai zo yayin shugaban gaba Amirul Mu'minin duka alladhi huwa Amirul Am wanda fata amma ka lura da wannan magana kuma da wani ibara daban kuma inna hadha wasilatun min khuruj 'ala lalle wannan wani tsani ne daga cikin tsanin nuka ne tawaye ga imam al-a'zam eh بسم الله الرحمن الرحيم قال السويان احمد السويان يا شيخ وفقنا الله Eh, Allah ya datar da mu da shi gaba ɗaya shi Ahmadu Sauyan shi ma yayi littafi manhaju ahli sunna wal jama'a fi naqd rijal shine ainihin Sheikh Rabi ya marati shi Ahmadu Sauyan yana da fahimta da irin na sururiya shi sururi ne shi to shine ya wallafa littafi akan muwazana bainal hasanat was sayi'at to shine Sheikh Rabi Allah ya masa rahama yake masa raddi yace qala ahmadu sawiyan wa faqara Allah wa iya wa qala ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir yace Allah ya ce suna tambayan ka ya rasulullah dangane da giya da kuma caca kace a cikinsu akwai zunubi mai girma da kuma amfani ga mutane Allah subhanahu wa ta'ala athbata an-naf'a fil khamri sai ya fitar da istinbadi shi sawiyan cewa Allah ta'ala ya tabbatar da amfani ga giya da caca sai dai Allah ya haramta su saboda rinjayen barna a gane kamar Allah ya yi muwazana ne ke so ce ma Allah ta'ala sai da ya faɗi amfanin giya duk da cewa giya na da barna saboda haka ko da malami yana da bir'a to baya halitta ka faɗi bid'a kawai kai shiru ba yi adalci ba dole sai ka faɗi mai sai ka faɗi alkhairin malamin sai ka faɗi cewa duk da cewa ɗan biri'a ne yana da yawan taimakon talakawa yana da yawan nasu ili akwai karatun alkur'ani akwai kaza akwai kaza sai ka gama wasa shi tukuna sai ka ce sai dai ɗan biri'a ne ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza na'am jawabu awwalan jawabi tun farko hal tara fi shin kana gani a cikin hasken a cikin mahangan wannan manufa wanda kake tabbatar da shi shi tana ganin wasassa shi kuma kake mahallin shahid da shi tana tana mahallin shahid da wannan aya kana ganin annahu la yajuzu dhikra al wal wa mafasidihima illa cewa lallai baya halitta ambatan giya da caca da farnansu, su sai an gwama shi da ambatan mahasidin giya da eh da kuma amfanin su na fatan gane kaga babban matsalan su ba wai lazim da dole ne ma'anar muwazana idan ka faɗi alkhairin wannan in ka faɗi sharrinsa dole wannan dole shi ne muwazanan in ka faɗi alkhairin dole sai an ka faɗi sharrin dole sai ka faɗi ɗaya ɓangaren amma kawai in dai mutum ya faɗi ɗaya ɓangaren shi kawai ya faɗa ne ba wai ya mai da abin dole ba ne ba muwazana ya yi ba ku fahimta mutum na iya faɗin kaga mutum na cewa gaskiya kiya fa kiya yana da ɗan amfani amma kaza kaza kaza shi ba ya yi haka don muwazana ba ne shi bai sanya bai ɗauki wannan shi ne adalci ba bai sanya shi ya zama ƙa'ida ba don mutane da yawa ba san menene wannan muwazana ba wani za ga ya shi to ai ibn taymiya ma ya muwazana ai wani sai ga ya kawo inda ibn taymiya ya faɗi yana yana yana sukan wani malami sai kuma ya faɗi malamin kuma yana da kaza yana da kaza yana da kaza shi ne ya ya faɗi muwazana su masu cewa ba a muwazana ai su ma sun yi muwazana a'a ba ba kai ne baka fahimta ba shi muwazanan ana kira shi muwazana ne idan ka ce lazim in za ka aibanta giya to dole sai ka faɗa alkhairinsa in za ka aibanta ɗan bidiya dole ne sai ka faɗa alkhairin ɗan bidi'a wannan shine muwazana amma idan wani magana ya kama kamar kana ba da tarihi na mutum kaga tarihi mutum zai faɗi malahu wa ma'alai. ko kuma abin da ya shafi tarjama na na wani wanda ake ruwaito hadisi gare shi kace saduqun yuqdi kace mai gaskiya ne amma yana kuskure kaga wannan dole ne tunda ana so a ruwaito hadisi gare sai ka faɗi malam huwa ma alayhi duka to irin wayannan ba ba mu wazan ake kiran su ba na'am ومعلوم أن هذه الآية أول آية نزلت في السماء. وتؤمن سنني شو على اللي wannan آية shine farkon ayan da ya sauka game da giya sannan sai kuma ya sauka game da giya ayan nan na suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata ya da kuka imani kada ku kasance sallah alhali kuna maye har sai kun san abin da kuke faɗa sannan kuma sai ya sauka game da giya da caca da waninsu ayoyi guda biyu na suratul ma'ida makala yace ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir ya ku wanda kuka yi imani lallai giya da caca da gumaka da kuma ainihin kibiya na ainihin ƙuri'a datti ne daga cikin aikin shaidan ku nisance shi ko kowane allah kwa samu babban rabu kaga anan kai sai an kira shi mai rijisun to za mu ji an yi muwazana a cikin shi inda ma da shaytan an yi bai na al-adawa kawai abin da shaytan yake so shine ya aukar da adawa tsakaninku da biyayya game da giya da kuma caca ya kange ku daga ambatan Allah da kuma sallah shin kun hannu daga shan giya nan take suka ce in ta haina in ta haina yaya Allah ya wawaita musu kalmar arjis Allah ya kira giya rijisun datti kawai ya gwa masu da ainihin gumaka da kuma kibiya na ƙuri'a ya gwa masu da wannan cewarsa ya ce ya kowa dauka imani kawai giya da caca da kuma gumaka da azlam da kibiya na ƙuri'a datti ne na aikin shaidan ku nisance shi ko Allah fa samun babban rabo kawai abin da shaitan yake nufi ya aukar da gaba da kiyayya tsakanin kufin kamar khamr game da giya da caca ya kanke ku daga ambatan Allah da kuma sallah shin kun hannu ya ya ya على وصفهما بأخبث الصفات da siffar giya da caca da mafi munin siffofi ya ce musu rijisun din amal shaitan kuma bai ambaci wani abu daga cikin amfanin su ba mai zamu ce a nan wajen a nan wajen ba a yi muwazana ba to ba yi adalci kenan ba ثم لا يذكر ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الا بقوله كل muskirin haram sannan ya zama to manzon Allah sallallahu alaihi sallam baya ambatan su bayan wannan sai dai da fadin da cewa kullu muskirin haram dukkan abu mai sa yi haramun ne duk wani abu da ke sa yi haramun kaga bai tsaya ya yabe su ba kuma bai ce sai dai suna da amfani kaza da kaza da kaza bai yi ba ashe faɗin wannan abin ba dole ba ne inda dole ne kamar yadda kuke faɗa to da duk sanda manzan Allah ya faɗi al'asharin wani abu zai faɗa alkhairin shi an gane kuma yana hani game da giya yana ta haziri game da giya a cikin hadisai mai yawa masu yawa kamar yadda yake cikin littattafan da ke magana kan ashiri ba wato kayan shaye-shaye kamar a cikin kutubu sunan bai ambaci wani abu daga cikin amfaninta ba sannan usman bin Afa ya kira giya ummul khaba'is uwar duk wani datti uwar duk wani zunubi gaba daya saboda idan mutum ya sha giya zai iya shirka zai iya zina da mahaifiyarsa zai iya yin kidnapping zai iya fashi shi yasa da a ce muna so mu yi maganin da ce da gaske muke so a wannan kasa mu yi maganin fashi da makami da kidnapping farko abin da za a fara yaƙa shaye-shaye mutumin da yake cikin hayyacinsa wani lokaci ba zai aikata abin da waɗannan suke yi ba to galiban masu zuwa su yi kidnapping nan su shiga daji da masu fashi wallahi wani sai ya sha ka mai tafil tukuna imani ya fita a zuciyarsa na ya aikata abin da yake aikatawa saka hanya na farko na yaƙan wayannan abubuwa na samun security shine a takura duk wani abu na shaye-shaye na fata gane wannan kada ya zama to a Najeriya akwai wani gida da ake kira gidan giya har ma ana kallon shi duk inda gidan giya yake duk inda aka ga wiwi ko cocaine a takure shi duk wani zunubi gaba daya giya shine mabudinsa an gane ko hatta karuwanci da kake gani wata in za ta yi karuwanci sai ta sha cocaine daga mazaje wajen hamsin sun yi zina da ita rana ɗaya saboda ta riga ta sha ta sha ta fita hayyacinta daga tana da ƙarfin da za ta kamar doki za ta iya fuskantar mazaje da yawa ba daga jiba misali to duk irin wayannan abubuwa shine na an abi juwairiya ya sa'altu ibn abbas an al-babi an karbo daga abi ya yace na tambayi ibn abbas an al-babi عن البادي game da ainihin shahu na tambi abdullahi bin abbas game da wani giya da ake kira bazik wani nau'in giya ne ma da sabata muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-bazik sai ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riga ainihin albazin zuwa daga baya ya zo wannan bazin din duk abin da ke sa maye ka rike wannan komula duk abin da ke sa maye haramun ne kawai Kuma ba mai sunan shi ala sharabul halal tayyib sai ce asharabul halal tayyib wato abin sha na halal mai daɗi shi wannan ba matsala ala laysa ba'da al halal a tayyib illa al haram al Ya ce babu bayan halal mai tsarki babu wani abu sai haram wanda yake da ci har sai kira shi haram da ci bai yabe shi ba kai da ya kira shi haram da ci to duk wannan ka'ida fa akan me aka gina shi me yasa suka gina wannan ka'ida na muwazara wato sun gina wannan ka'ida ta ta muwazana saboda akwai malaman da suke so su yaba malaman su ne suna kiran su wato shahidi wane imam wane to amma kuma wayannan shahidan da imaman suna da wasu kurakurai suna da wasu irin bidiyoyi idan suka kawo masa ce abin shahidi wane ko sayyid wane za ka ce sayyid wane wanda ya zagi sahabbai sayyid wane wanda yake da gidan aqidan qur'ani kaza sayyid wane wanda yace ainihin qur'ani halitta ne sayyid wani wanda ya izgili ga kaza ga annabin Allah Musa sayyid wani wanda in ka fara kawo mai sai ce to ai ku matsalar ku kenan to ba shi da alkhairi ne ai yana da bangaren hasanat din shi ko kuma kawai sayyi'at yake da shi ai tun da kun faɗi mummuna aikin shi ai dole ne ku yi mai adalci yana da hasanat an gane wannan ayi to wannan shine dalilin da ya sanya suka kawo ka'idan to suka kawo ka'idan nan take malaman sunna suka gano cewa wannan ka'ida an yi shi ne dan a ba wasu malaman biri a kariya shine malamai suka dauki alƙalamin ka warware shi daga cikin malaman da suka yi rubuce-rubucen da babu kamar shi kan wannan matsala shi garbi bin haji kusan duk wani littafi za ka samu kan muwazana shi garbi shi ne wanda ya fara yin rubutu a kan shi za ka shek fauna yana cewa mafi alkhairin littafin da aka rubuta kan wannan shi ne littafin shekaru na a shekarabi za ka nasiruddin albani shi maka Zalika ya fata ibn bas ya fata. manya-manyan malamai suna ishara a karanta littafin bi ibn hadi shi ne biyayyen abin da aka rubuta kan wannan modu saboda ya san sirrinsu kuma ya san abin da suke nufi shi yasa kaga ba sa miki sauki kaga duk cikin malaman salafiya babu wanda suke zagi su kuma yan biya kamar biyu sai su kyala ibn ba su kyala albani su kyala usaimi sai ta zaki shekarbi kai ba za ka san dalili ba ce mutum ne mai mubalaga mutum ne ya cika wuce gona da iri ya cika ƙarya ya cika kaza kwatsayyaci ne azzalibi ne ko babu ƙanyen babu zalunci babu wannan kawai matsala ne na ya tona asirin da a wansu da kuma malamin su kamar nasiru dini albani ne da da yan tagalidi duk dan tagalidi babu wanda yake kunduma ma albani a shan kamar dan tagalidi irin masu bin mazhaba din nan to baya son ya ji labarin albani a duniya kamar ya kwantar da shi ya yanka in kana sauraron karatun da wa'annan suke yi yan jos nan wanda suke yi dangane da a gidan rediyonsu, da gidan tv din su da suke yi kusan karatun na karewa ne kan albani wani ya fito ɓaro-ɓaro wani kuma ya yi habaici ya ce wani mutum gaba ɗaya wai ya zo ya kalli irin sallar da muke da wani ba ya iya sallah ba yanzu ne ya zo koya mana sallah wani mutum ya zo ya ce wai yanzu ne aka zo aka san hadisin annabi wai ta duk ba a sani ba ya fito ya zazzaki albani ya faɗa abin da ya gara ma kan shi to kowa za ka akwai abin da ya dame shi su yan tagalidi albani su kuma yan hizbiya shekarbi a gane su kowa ana da haka na'am بسم الله الرحمن الرحيم ولا نذكر أحدا منهم نعم wato da ya faɗa cewa wala nadhkuru ahada minhum illa bil khair ce wanda yake ba ma ambatan ɗaya daga cikin sai da alkhairi wato ɗaya daga cikin sahabbai ba ma ambatan shi sai dai da radiyallahu an annahum yuriduna al-haqqa wa domin sahabbai suna neman gaskiya ne kuma sun yi ishtihadi akan gaskiya kullum gaskiya. amila bi kowanne daga cikin sahabbai yayi aiki ne da ijtihadin sa man huwa musibun daga cikin su akwai wanda ya hadi ya dace daga cikin su akwai wanda ya hadi ya kuskure wanda yake abin gafarta masa kullum sallallahu alaihi kuma dukkan su gaba ɗaya sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba ma shiga cikin abin da ya faru tsakanin su su bangarori guda biyu da suke faɗa kowanne daga cikin su yana da kyakkyawan manufa amma fa zai iya yiwuwa ina da kyakkyawan manufa kuma in kuskure a gane zai iya yiwuwa kaga mutane biyu suna faɗa kowanne tsakanin shi da Allah yake faɗa babu wanda ya faɗa don ya cutar da ɗan uwan shi ko ya cutar da musulunci amma kuma sai ka ga wanda fahimtar da ya yi ba daidai ba ne wanda ya fi shi zama daidai amma tun da ne kowanne yana da kyakkyawan manufa Allah zai ba shi lada gwargwadon hadin da ya yi tunda Allah ya san ya nemi gaskiya ne ya yi kuskure to haka sahabbai suke sun nemi gaskiya ne sun yi kuskure wasu kuma sun nemi gaskiya sun dace na ta'ammal hadhihi al-aya ka lura da wannan aya din wa'annan da suka zo bayan muhajirun da ansar suna cewa ya ubangiji kafarta mana da ƴan uwanmu da suka riga mai imani wannan sai nuna sahabban annabi za su iya yin zunubi sahabban annabi za su iya yin kuskure tunda an ce rabba na gafir lana ya Allah gafarta mana wani ikhwanin allazina sabaquna bin iman da ƴan uwanmu da suka riga mai imani ka gafarta musu a shekara ya nuna babu wani masumi a cikin sahabbai raddan ala shi'a raddi ga shi'a masu cewa ahlul bayt masumai ne wannan aya an ce idan suka zo bayan muhajirun da ansar suna yin addu'a dai Allah ya gafarta musu ba suna yin addu'a bane su zage su ko wani abu kenan muhajirun da ansar ba masumai bane kenan a gane da nassin alqur'ani wala taj'al fi qulubina illa lil ladina amanu kada ka sanya a cikin a cikin mu a cikin mu kada ka sanya kiyayya ga wanda suka imani ya Allah kada ka sanya mu rasa wanda zamu mu ki sai muhajirun da ansar an kada kaga zahirin wannan aya kamar yana mana ishara cewa za a samu wasu mutane wanda ba su da wani ajanda face su kan manyan manyan sahabban manzo da suka yi wa musulunci hidima kenan kamar yana cewa ya Allah ka gafarta mana ka gafarta wa muhajirun da ansar wa'anda suka riga mu yi imani ko da sun yi kurakurai kuma ya Allah kada ka sanya mu zaman to kamar shi'a shine ummi ba da wala taj'al fi qulubina ya Allah kada ka sanya mu zaman shi'a rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim lalle kai mai tausayi ne mai rahama kaga tun kafin bayanin shi'a Allah ya nuna za a same su ko ba su da ajanda face kokarin zaki da mutuncin mutanen da suka yi wa musulunci gwagwarmaya suka taimaki addini shin amma a cikin wannan aya Allah ya sanya sharadi kafin mai masahabbai kyakkyawan addu'a sai su zama masu mai sai da Allah ya gaya mana ce ku sani ba masu zunubi ne sahabban nan masu zunubi ne sahabban nan za su yi kuskure amma aikin da na sanya ku a gare su shine ku yi musu addu'a Allah ya gafarta musu ashe duk wani magana da dan shi'a zai kawo maka yace ai sahabbai sun yi yaki tsakanin jiyo suka ce kafa Allah sanin yaƙin? Allah ya fi ka sanin za su yi yakin sahabbai sun yi kaza ka fi Allah sanin wannan wannan ba shi daga cikin zunubi ai gaya a cin zunubi ne ko Allah ya ce mu nema musu gafara to me kake so fa idan mutum ya kai cikin wannan aya dan shi ba zai wahala shi ba wannan aya shine asali na karya ki da shi'a in dai ka fahimci cikin shi da kyau dan dan shi'a zai ta kawo maka tarihi ne sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza to wannan abin da suka yi shin zunubi ne ko abu da kyau ce zunubi ne mana yana dishi zunubi ne ko to wace gafarta zunubai ya ce Allah to a cikin wannan aya mai Allah ya ce maka. Allah ya ce zan san zan su zunubi amma ka nema muku gafara sun yi laifin nema musu gafara har magana ya kare yanzu duk wannan abin da ka kawo a cikin tarihi sun yi to nema musu gafara in har ya inganta ma sun yi din balle mafi yawan abin da kuke faɗa ƙage ne kawai ka shirya ba gaskiya ne misali an gano wannan ko da ka duba wannan ayan ma ayan ma ka ga fiqhu ma zaka abin ya ƙara fitowa fili can fa ma, rahmatin min Allah linta lahu saboda rahaman Allah kake kake lautasa wa sahabbai walau kunta fazzan da ka kasance mai fushi galizar kalf mai kaushin zuciya lamfar domin hauli da sahabbai sun watsa sun barka fa afu anhu idan sun maka laifi kai me kai musu afuwa sannan idan suka yi wa Allah laifi fa wastaghfir lahum ka nema musu gafara abubuwa guda biyu in sun ma annabi laifi ya musu afuwa in suka yi ma Allah laifi sai Allah ya ba annabi aiki kai annabi na baka aiki in sun ma Allah laifi ne ma musu gafara shi Allah ya san za su yi ma Allah laifi kuma yace manzo Allah ya nema musu gafara sannan wa shawirhum fil amr ka nemi shawaran sahabbai a cikin al'amari ha na'am Allah ya kula shi Islam ibn saboda haka shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama yake kada game da wannan daga cikin usul na ahlus sunna wal jama'a shikenan shine kubutan zakatan su da hasunan su da sahabban annabi in kai ahlus sunna ne alamar gane ahlus sunna ga zuciyar shi ya kubuta kan sahabbai bai da wani alama na kin sahabbai sannan harshen shi shi ma ya kubuta sai da ba wata kalma da yake faɗa mummuna kan sahabbai to da wannan za mu fara gane kai ahlus sunna ne amma mutum ya gaya mana shi ahlus sunna ne yana suka muawiya ya gaya mana shi ahlus sunna ne yana suka amr bin al-as ya gaya mana shi ahlus sunna ne yana suka usman bin affan yana cewa khalifa kula fawo rashidun guda uku ne guda uku ne kawai abubakar umar sai ali bin abi talib shi usman wani gaf ne tsakanin su shi ba sai daga cikin kula fawo rashidun shin za a kira wannan ahlus suna? kaga ba za a kira shi ba dole sai zuciyarka ya kubuta daga sahabban annabi sannan harshenka ya kubuta daga sahabban annabi ne abinda wancan aya ya nuna mana gashi na afili na wato kubutar zakatan su shine ba sa kyaman ɗaya daga cikin sahabbai da kuma kubutar harsunan su ba sa magana ga haƙƙin ɗaya daga cikinsu ba sa tauye shi ba sa faɗin wani magana na banza da zai kawo sun tauye darajar wani sahabi manzo sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi ingantacce Ka ku zagi sahabbai na ba na rantse da Allah wanda raina na ke hannunsa kaga nan Allah ya tabbatar mana yana da hannu irin nashi wanda ba irin na halitta ba da a ce ɗayan ku zai ci yadda misalin dutsen uhudu na zinari ba zai kai mudun su ba kuma rabin ba ba zai kai ba ba zai ba kai rabi ba ba zai kai mudun su ba ma rabin sa dutsen uhudu na zinari jama'a a ce ɗaya daga cikinmu nan ya zo ya ci yadda dutsen uhudu na zinari nawa ne zai kai yanzu eh dutsen uhudu za mu iya girga shi kuwa in an ba gwamnatin najeriya wannan kudin da aka ce zinarin na an ba na gwamnatin najeriya to ai ba ƙaramin kudi ba ne ba ina gani a najeriya ba a taɓa yin bujetin dutsen uhudu na zinari ba ina ganin sai lissafi ya kure gaba ɗaya da zinari yana zinari jikin sayan da yake to girman dutsen uhudu sai mutum ya ciyar da shi to ma balaga mudda ahadihim ba zai kai mudu ɗaya daga cikin sahabbai ba wala nasifa ba zai ma kai rabinsa ba a ce misali idan ka bada tiriliyan dubu sahabi ya bada dubu ɗaya kawai na sahabi ya fi naka wannan kawai na kawo misali ɗan kaɗan ne wanda haka da kuma tiriliyan dubu da dubu ɗaya sahabi ya bada dubu ɗaya ka bada tiriliyan dubu to na sahabi ya fi naka kai ba za ma ka kai wato mutum ba zai kai ba zai kai abin da sahabi ya samu ko rabin sa ba dan ka san wayannan bayan Allah sun yi fintikau haka idan mutum ya riga ya fi ka daraja da yawa ya ka da wani alaka da shi baka da wani ba hasara tsakanin ana hasara tsakanin hasara na hadawa ne kun kusan zama daya ko amma mutumin da ka da shi zarar na da yawa to me ka ne hasara da shi kaga akwai kuskure da rashin hankali ka zo kana jayayya da mutumin da ya ma fincin kau da kama ba iyaka eh yaqulu rasul la tasubbu ashabi Allah yana cewa kaku zaki sahabbaina kuma na. sannan sai wani wanda wanda hankalin shi ya ja baya wanda yake mai tauyayyen hankali mai wanda imanin shi ya girgiza kuma tare da shi akwai son rai ya zo yana magana game da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anna law kana min ba firaq wannan idan yana daga cikin kungiya ta baka dama wannan ba za mu yawaita magana a gare shi ba in ɗan shi'a ne dama mun san dama ya cancanta shi dama bai da wani aiki face aibanta mutane sai dai inda mushkila yake shi yana danganta kanshi zuwa ga ahlus sunna wal jama'a wa yaqulu ce haza min tahqiqi tarihi wannan wani irin bincike ne tahqiqi ne na tarihi dole ne a bincika a ga mai gaskiya a bashi gaskiyan shi wani yayi kuskure wani azalimi ne to duk wanda ya faɗi wannan to bai fahimci sunna ba gaskiya wa anta mutakallafun bi tahqiqi tarihi wa anta mukallafun shin an kallafa ma ne da kai tahqiqi na tarihi tadkhulu fi shay'in la tadri anhu ka zo ka kutsa cikin abin da baka sani ba da suna ya za mutum ya saki ki abin da bai sani ba kaga babban abin da ya kamata ka fahimta game da sahabbai da Allah ya gaya maka yace laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim Hakika Allah ya yarda da mu'minan nan lokacin da suka ma mubayi a karkashin bishiya kuma ya san abin da ke cikin zukatansu kaga Allah ya riga ya nuna maka ya yarda da su kuma ya riga ya nuna maka cewa ya san abin da ke cikin zuciyarsu babu komai sai alkhairi fa an zalar sakinata alaihim wa asabahum fatahan qariba kaga wannan sai nuna ma Allah yana nuna maka mutane ne wanda ba su da wata manufa sai mai sai alkhairi kuma ya yarda da su to ashe duk wani binciken da zaka yi na tarihi wanda zai nuna kamar ga wani sahabi wanda Allah bai yarda da shi ba to ya saba wannan ayar ashe duk binciken ka ya kamata wannan aya da ire-iren wayannan aya san ma'auninka ayoyin da suka nuna maka cewa innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru wula ulaika humul nuna haka. Lallai wanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillah da wa'annan wanda suka tattaro muhajirun ne ansar kuma suka taimaki addini sai Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan wa'annan su ne muminai na gaskiya to kila ka ce sun yaki juna kila ka ce sun yi laifi kaza sun yi laifi kaza sai Allah ya ce lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafara na musamman da da arziki mai girma shine aljanna kaga da wannan tunda Allah ya baka formula kan su duk abin da aka rubuta da taqiqul ilmi wanda ya karo da abin da Allah ya riga ya tabbatar a shi taqiqi ne na banza baka yi bincike da kyau ba ka sake bincike na'am yau abin da zai biyo baya shine hadarin nan na sanya wa mutane shakka dangane da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato tawakkuri qulubin nas da kuma kaukashishita ka shishita eh, zakatan mutane ga sabon annabi ka zuka mutane ya yabashi sabon annabi alwajib al-imsak amma shajara bainahu abin da yake wajibi shine kamewa ga abin da ya faru inda kai din nan baka nan aka yi yakin sannan kai din nan baka san halin sahabban ba da a ce ka yarda da Allah ne Allah da ya san halin sahabban ya gaya maka kowa su ba shi duk wani binciken ka ka sanya maganar Allah da maganar manzon Allah ya zama shine ma'auni to sai ya zama to mutum ya cire maganar Allah ya cire maganar manzon Allah sai yana hukunci da kan shi yanzu alƙali zai yi ba maganar Allah ba maganar manzo Wani lokacin da aka yaki baya ya zai alƙalanci wani irin alƙalanci ne baka da cikakken shaidu amma kana hukunci kuma ka goyi bayan bangaren da ka gaya ma daɗi ka ga ashe baka cika adili ba akwai mutumin da yake yanke hukunci daga nesa ni gaskiya na ga wani ya fi ga ni na fi gamsuwa da wani wallahi wani ya fi gaskiya to ka zama azalimi wannan wanda kake ganin shine yake da gaskiya kila kuma shine bai da gaskiya fakalak ce aka ce sahabbai suna faɗa ba ruwanka da cewa ni na fi ganin wani kawai menene hujjoji me ya faru to ya za ka san abin da ya faru ba karanta Qur'ani da hadisi ba kuma Allah ya ce ma kada ka zama alƙali dan ba za ka yi adalci ba Allahu a'lam malam Allah saka da sai Allah saka da kai malam da wannan mu da murin sahaba da da yan uwa za maka in kan san Allah ya san mu ai san da ta da da da tambaya da kana ko ya malam son bayani a kan kayan gona malam nawa ne mutum zai samu ya kai ɗan uwa yana bayani akan kayan gona to farko dai kayan gona suna daga cikin mu'asharat abubuwan da ake bada ɗaya cikin goma an mutum ya yi noma zai kasa abin da ya noma goma ya bada kashi ɗaya kuma ya zama to abin da ya noma nan wato wato shayarwan Allah ne nan inda ce shayarwar Allah abin da nake nufi ruwan sama ya shayar da abin idan ruwan sama ya shayar da shi zai bada ɗaya cikin goma idan kuma ya zama to shi ya wahala a wajen shayar da abin wato yana ban ruwa da irin noman rani yake yi zai bada ɗaya cikin ishirin idan kuma abin ya gauraye akwai shayar ruwan sama akwai wancan sai mutum ya duba gwargwadon wanda ya farin jaye idan ya zama to shayarwan ruwan sama ya farin jaye sai ya ba da ɗaya cikin goma in sha'in na noman rani ya farin jaye sai ya ba da ɗaya cikin ashirin to ya yi tambaya buhu nawa ne mutum zai bayar kaga maganin buhu nawa ne ya danganta ga manomi masu noma wanda suke da alaka da abin amma abin da manzo Allah ya faɗa ausiki biyar ausiki biyar kowane ausiki ɗaya sa'i sittin ko kowa ya san sa'i yago sa'i ne wannan wannan wannan babban mudunabu wanda mudunabu hudu dan karami ɗan ƙananan mudunabu hudu ne sa'i ɗaya to wannan sa'i sittin sau biyar kaga sa'i ɗari uku to idan mutum ya noma abin da ya kai sa'i ɗari uku zuwa sama shi ne zaka ya hau kan shi an gano wannan ko to wannan sa'i ɗari uku zai kai buhu nawa kaga sai an auna an gano wannan ko to wannan shi ne ausiki biyar wasu na cewa buhu biyar to an ce buhun sai an duba wani irin buhu ne na zai iya cika wannan abu kaga wannan sun akwai manoma na kusa sai su yi mana bayani yadda al'amarin ke kasancewa abin yana iya yiwa in kayi mu'amala da noma ko kuma ka kama gwadawa Akwai jona wannan ai amma dai almuhim dai ga burgade ma'auni nan ausiki biyar ah? to in mutum ya noma abin da ya kai ausu kifiyar shi ne sa'i ɗari uku in dabu ne ko mu dabu dubu ɗaya da ɗari biyu to sai mutum ya ba da ɗaya cikin goma na abin da ya noma Allahu a'lam na? kan yi da hasashe kamar Eh. Yana cikin Eto, eh, ai wasu sun daɗe suna noma, suna hasashe, suna yin kirdado daga abinda muka noma ɗin nan in ya bushe zai iya kaiwa buhu kaza. Ana samun yin wannan. Amma kai da baka noma sai dai rubutu da biyu. ta ba za ka iya yin wannan ba. Eh. وإن شاء الله بارك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك